Barka da warhaka masu sauraron mu kuna tare da shirin labarun matasa a daidai wannan lokacin. Daga nan ɗakin maganar studio Kalangu ni Fanta Shamsu ina tare da ƙawata Rikiya Arimi sannan ki gora ya fama da wannan zaman gida da kuma rashin Barka barka kan ki fa ake ji ni kan kin san dama ban fiye yawo ba. Haka dai kika ce ni dai bari in baki kaɗan daga cikin labarun mu na yau. Da farko za mu jan da ƙungiyar gajiyayyu suka kawo kukansu akan rashin samun isassun labaru da suke fama da shi dangance da wannan cutar ta coronavirus. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu yadda hukumar jihar Maradi ta karbi wasu almajiran Niger da tarayyar Nijeriya ta koro. Daga ƙarshe kuma kamar ko da yaushe za mu rufe da labarun motsa jiki. Kafin mu tsinduma a cikin shirin nan masauraran mu muna sanar muku da hukumar babban birnin Yamai ta ƙara akan lokacin kuburfe, wato lokacin hana fita da karfe bakwai na maraice zuwa karfe shida na safe daga ranar yau Asabar ɗaya ga watan Avril. To wani bangaren masu kula da fannin ba da ilimi na ƙoƙarin kafa wani sashe na koyarwa ta hanyar yanar gizo a cikin jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar domin kiyaye yaduwar cutar coronavirus. Ko ya ɗaliban jami'a ke ganin wannan lamarin amsa a cikin wannan tsokacin da Zaidu Musa ɗaya daga cikin kungiyar kwadagon ɗalibai. Yiwuwar wannan wani zance ne na daban ba dukan ɗalibai ba ne suke da hali da ke iya samun waɗannan darussa ta kafofin sadarwa kenan gwamnati da abokan hulɗarta su kafa wani yanayi domin sanya ɗalibai cikin hali mai kyau ta hanyar samar musu da salular tablet kamar yadda muke gani a ƙasashe akwai hanyoyi da dama domin sanya ɗalibai cikin yanayi mai kyau ba zai zama kawai wani jadawali ba na gajeren lokaci amma ya zama na dogon lokaci Har yanzu dangance da kokowa da yaduwar cutar virus kowa ya san irin kokarin da ake yi wajen wayar da kanin mutane akan yadda kowa zai iya kare kanshi da kanshi. Amma abin tambaya ko hanyoyin da ake bi a wayar da kanin mutanen suna la'akari da gajeyu? To gora ta za samu amsar wannan tambayoyin naki a cikin wannan karin haske da ɗaya daga cikin 'yan kungiyar gajiyayyu Abdulkarim ya yi wa mai ɗaukar hoton mu. A cikin tallace-tallace na wayar da kai a talabijin ba a ganin masu fassara ta alama dalilin kenan mutane masu matsalar ci wannan sako baya zuwa gare su ganin cewa babu wanda zai musu fassara ya kwatanta musu abin da ake son faɗi abu na biyu da ake gani yawanci na bidiyo ne babu wata alama ta baka na waɗannan alamomi domin mutane masu matsalar ci kamata da ba su ganewa yawanci ana amfani da kalami mai nauyi tare da jimla mai tsawo mai sarƙaƙiya da ke wuyar fahimta fahimta ga irin waɗannan mutane. Kiki yanzu kuma sai mu koma garin Gaya bakin Isa a jihar Doso inda iyo a cikin Isar ya riga ya zame ma matasan garin Gaya shiki. Haka ne fantastic ci yasa tun da zafi ya fara mazan su da matan su ke taruwa a Isan duk da irin hatsarin da ke tattare da yin hakan. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoton da Fadel Alu ya shirya. Garbe ɗaya na rana rana na tsakiyar kaifinta zahi na buguwa sosai amma ruwan kogin Isa ƙasar Nijar na da sanyi, damar da matasa ke amfani da ita don su ɗau sanyin wannan ruwan. Sabo ne saboda mutum muna yare ne muke wanka a cikin ruwa. Ruwan suna da sanyi ba dutse ko ina ƙasa ce wajen yana da faɗi kuma ruwan suna hucewa muna wanka muna wanke tufafinmu zafi ne yake sa kowa ya dawo bakin ruwa saboda ruwan cikin gidaje ba sa isa wannan wurin nishaɗi baya rasa haɗari ga matasan a cewar masu jiragen ruwa wanka a cikin isar ya haddasa mutuwar matasa da dama suna biye wa daɗin ruwan har sai sun fada a ciki wani karan waɗansu wasu yara suna mutuwa a ciki sai idan iyayen suka gano cewa yaron bai kwana gida ba sannan su zo suna nema saboda an rufe makarantun boko ne amma da za ku tarar da yara a nan bil adadi su kasance ɗaliban makarantar boko ne ko kuma almajiran makarantar allo kulawa da mai da hankali gare su ya waje ba domin ko iyo cikin isa na da haɗura. Sai takaitaccen mu na yau, kimanin almajirai guda ɗari ne gwamnatin tarayyar Najeriya ya fiddo daga ƙasarsa aka ashe su a bakin iyaka na jihar Katsina. An yi hakan ne bayan rufewar makarantu allo da hukumar Najeriya ta yi domin hana yaɗuwar cutar coronavirus. Haka ne kamin a isar da su gidajensu an yi musu masauki a tashar Maraɗi. Ga rahoton da Muhammadu Mamman ya. Haruna Musa na daga cikin matasa almajirai da aka turo su daga Najeriya yana ƙoƙarin ƙarawa abokanninsa ƙwarin gwiwa yayin da suke tarshe cikin rudani kuma cike makil da yunwa cikin rashin sanin abin yi suna matsanancin shirin hukumomi su mai da kowa a gidansa sai aka koro mu daga katsina muka zo nan magama sai suka buga ma nanan dan isa suka ce su zo su tarbe mu suka tarbe mu nan kwamsiriya suka auna mu duka wannan cutar ba shi din an yi gwaji an ga sun gaba ba komai sannan su suka kawo mu kwamsiriya nan mara a takaice mu dari ne da yanzu gidan rumji muke garin mu kauyen mu kanwa ne a tashar maradi kuwa almashirin sun kasance ne a ƙarƙashin kulawar Adamu magashi ɗaya daga cikin magabatan tashar cikin bacin rai ne yake lura da waɗannan matasa. Muna an kawo su cikin tasha su an ga magabata namu suna maka son su zo su san da mutanen gari a rana su zo su diba halin da ɗiyan ga suka ciki amma muna son su zo an ka Najeriya ta taimako ta kasu bakin boda mu an ga namu da Allah magabata su taimaka a samu a kai yaran ga gidan su. Hukumomin Maraɗi da farko gwamnan jihar ba su gamsu da yadda aka kori waɗannan matasa daga Najeriya ba. Gwamna Zakari Umaru ya ce ya faɗawa waɗanda suka kamata haka a Najeriya bayan wasu 'yan gyare-gyare dare an kula da yaran. An tarar da da yawan almajirai da malamai 'yan Nijar da suke ƙasa makwabciya. Sai aka yanke shawarar maido da su a gida ba tare da an tuntuɓe mu ba. Mun karɓi almajirai ɗari da muka tura zuwa garuruwansu. Wannan mataki na rufe makarantun Kur'ani domin takaita bazuwar cutar coronavirus a maraɗima an ɗauke shi inda a ƙarshen taron kwamitin jiha mai yaƙi da wannan cuta a ranar Laraba ya yi kira ga dukkan malaman addinin musulunci na su ɗauki matakan mayar da matasa almajirai a cikin iyalansu. Yanzu kuma sai labarin namu na motsa jiki. Ranar Litinin 6 ga watan Afril da ta gabata ne kasashen duniya suka yi bikin ranar da aka keɓe a faɗin duniya ta wasannin motsa jiki domin ci gaba da zaman lafiya. Wayaya wasannin motsa jikin za su iya zamantowa hanyoyin bunƙasar da zaman lafiya da ci gaba? Amsa a cikin wannan tsokaci na ɗan jaridar fannin wasannin motsa jiki Abdulaziz Isaka. Wasar motsa jiki tana iya zama wani fanni na zaman lafiya tsakanin al'umma. A yayin da wasan motsa jiki hanya ce ta ta cuɗaya zamantakewa ana yi wa mutum afuwa a cikin abin da ake kira annushuwa sannan akwai wani abu da ake koya mai mahimmanci wanda 'yan wasa ne ake haɗawa da ba su da asali ɗaya al'adar su ba ɗaya ba kuma ƙabilar su ba ɗaya ba amma ta wannan hanyar ana iya rayuwa tare A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan ranar Asabar mun gode muku da lokacin ku da ka bamu. Za ku iya sake sauraron mu akan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.